maza garin nan fa an samu gidan nan kwa samu amma da kundi uku ne ya ne da kawai kawai abin matsala da wannan a ci shi ne kana ganin ana ganin shi ne wallahi <laughs> kai ma din da ya sai hankali zama tare ciki ne ok ba mu sai ya maza ba ka wata. Ta ta, ni kamata je gurin. Ka ji gayan nan. bayan gawa ni mutu ta muku zuwa ya mata ba ki gane ne wani ban gane ka ba ga baki mu sunana adam zango ki gana miki wani kala da kin san fim ɗan da bai mayar da mutane so ya kike ya huta da Ai sha galo. Ya jin daɗi. Alhamdulillah. Allah wani set ma muka gama yanzu kin san cikar da kutu-kutu sai a hankali. To kuma shi wannan set ɗin ba gemu ne? Shi gemu da ke gani a fim mm. daban ni mm. na buta sunana Adamu. Mm. A fim Adam E zango. Ok yanzu kana Adamu in ka shiga fim kuma kana E zango. Kin gane? So wannan gemu da ke gani kin gauna ba su yawa ba yanzu aski na je ne. Kin gane? so abin da ya sa nan so ya aka yi mai labari me suna malamin suna na hafsi ki ji daɗin ki hafsi ya kowa da kowa ina zuwa minti da yalla. hello ya ne mafiya shege mafiya ya yi a kai abi kira ni ba wallahi <laughs> Kutu na ba zan iya yi hakan nan wallahi ba zan iya 15 nan ba zan iya yi ba shi ba zan iya yi ba saboda shi amma duk miliyan biyu ban to ga ba zan iya wancan miliyan ɗaya da rabi ba zai yi wallahi ba zai yi ba a mafiya kare kana yawan tankwasa ne na san halinka a kake karshen ta kuma ka zo ka ce in baka dubu hamsin ba zai yi ba wallahi wallahi ba zan bayar ba kawai ba zan iya yi ba mafiya ka gaya ka gaya masa ba zan iya yi ba ba zan iya yi ba Ka ga ina zuwa ina ina ina da kake wa mafiya ne mafiya wallahi da aka ce ya mutu ba mafiya ya mutu wallahi kabiru ne ya mutu kabiru ne ga batirin wayanka ni ban ma san ma batirin ba kin san sola wayan sola ne yanzu haka kika sim ina yanzu kaifin mugun makaryaci ne haka adamun yake ni ne makaryaci eh ka je kai tarke solan naka uwa uwa dama makaryaci ya ce ba bura ganin ta ta kalmanta ta tassan kwarar wani ma don kira yarinyar nan wallahi wasan na burge yake shi sa nake so in ga na dauko ki na kawo ki domin in saki ki kin san ina son ki sosai <laughs> Allah wallahi la kawo ko mutumin ya kira wani tayar mana tayar Hello? Hello, Tahir. Lafiya lauya kike? Lafiya kala ina gajiya. Ya aiki? Na ce ya ina mutumin? Wa, Shamsu dan ya? Eh mana. Oh, hmm, na baro shi a Zuro gidan hmm, hmm. da Asabe yana cin bashin Indomi. Bashin Indomi kuma? Eh. Kin gane ko? Hello, kai kana ina yanzu? ok to shikenan sai an jima mhm. yau <coughs> dan shegiya zan ci warkan dan za ka ringa yi ma haka ni ne wake cin baji indomi <laughs> to in ba ma tare kenan ya kira ki to yar fa na wajen ki komi ke. <laughs> ya san komai zai faɗa kai na wajen ki ba za ki yadda ba to wai me yasa kuke yin haka ne kawai ki rabu shi dan iska ne amma zan rama <laughs> ki wato bashin indomi rabu da shi shi ma ya ci bashi zan rama lalle shi yanzu abin da nake so da ke mu ci gaba da kallon ne mai ko ku dan tashi dan zazzagaya mai shawagi dawo a gwada dai mu zagaya mu ga sauran gwararen ko eh to ga to mu je mu mu je can ko wani wasa da ake yi a can na na Turkish mm. السلام عليكم وعليكم السلام lafiya ƙalau lafiya me za a baka ni abin ne ma gan shawa ban shauka well done ma after what do you want very fast okay It's 50 naira. Okay, thank you. <laughs> Ba komai bane amma kuke sa a shagon nan. Malam in za ka faɗi abun da kake so ka faɗa don Allah kana abun nan ɗina. Abin ne ban gan shi ba. To kar ka gan shi in ka gan shi ka yi bayani. Abin ne ban gan shi ba ba komai kuke sawa a nan ba. Shi abun ba shi da suna ne? CD, <laughs> CD. Haba malam. sai ka rasa ina zaka zo ka nemi CD sai nan mu nan ya maka kama da inda ake sayar da CD ne ka je nan baya zaka samu CD har DVD mu nan iya magunguna muke sayarwa Hello <laughs> customer abun ne as usual <laughs> ba damuwa Ok, thank you. Ni <laughs> ma da komin daya. Me za da koma daya? Abin da kika bashi. Me na bashi? Abin da da kika bashi. To shi kondom din ne ba za ka iya kira ba? Da <laughs> komin daya, da komin daya. kin ga min wani irin kalan mutum kuma yau wai za ka iya zuwa shago ka sai abu ko famasi ka sai abu wara ka iya furta ka ce me kake so ba wai cd mata a baby na zuwa haka a rana irin ku ai ba sa yawo a rana rana ba ne yana hukun ina za ki je ne haka eh baby wannan gidan kike ne eh gidan nake <laughs> ai faduwa mata zo daidai da zama ai ban ma yi tunanin gidan ki kyautu ai mun shiga daga mota mana mai magana a ah, da Allah dan yi hakuri ka bani wayanka ina eh. son na kira wata na ne na bar wayan a gida wallahi to ga waya ga waya okay wallet ah, ah, wallet ba sweetheart ka sake wa da minti eh. ɗaya ina zuwa wurin dan kira ta to shikenan ina nan Allah ya kai da mu ga harawa Allah ya tallahi wannan farar bibin kai Yau cike da farin ciki nake lokacin wanda aka hake ta garin su ni ban ji ma motsi ba gaba ɗaya sai kukayen tsuntsaye salamu alaikum Allah ya Allah ya Allah ya mana ya ya Fa aini da na fito banga kowa wani gajartan ka yayi yawa ya aka yi ne yarinya doguwa fara da ta shiga ta karban mun waya da wale za ta kira assistant ta yarinya eh. dan sake get din da tsakar ranar nan ka biyo fara yarinya to eh. aljana ka biyo shawaran da zan baka in ma gamo kai ka je ka malamai su ma addu'a idan nan gidan wata ɗaya kenan ba kowa ni kaɗai ne a gidan mai gadi eh saboda haka da Allah ka ƙara gaba Ka nan ba ta shiga kaga nan hanyoyi da ke fita daga cikin gidan nan sun fi tamanin a daina lekawa da kyau sun fi tamanin ɗaya in ka miƙe za ta kai ka kano daga nan gidan wata za ta kai ka agadas can yankin sahara saharan nan saboda haka da allah da annabi ba tare da ɓata lokaci ba kaga nan to ka miƙe kawai to ai ciki yarinyar ta shiga a nan muka haɗu da ni ban masa ana taɓa gyaɗin saboda amana aka bani gidan nan eh ka da waya wallahi kai zaka biya ni waya saboda nan gidan ta shiga nan gidan ta shiga for us kai ka san shi ka fito min da ita waya na da wallet dina wallahi zan kwanto maka karnuka kwanto su karamin mara kunya kawai an titar nan banza da wofi ka zo nan ka mayin mata kawai ka je ka mara kunyan banza da wofi mayin mata kawai aljana ka biyo ka je amma addu'a amma ruqiya an gajere kawai Allah ya shirya ku. Allah Allah Allah. Da kan mu afirka mu zo juna.